Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san dalilin da ke haddasa mantuwa mai tsanani? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi mutane kan danganta mantuwa da yawan shekaru, To, amma mantuwa mai tsanani da ake cewa dementia da turanci tana faruwa ne a saboda yadda kwakwalwa ke canjawa, kuma ana iya jinya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Asamawo Abba Garko da ke sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga bayanin da ita Dr. Asamawa Abba Garko ta fara yi dangane da wannan cuta ta tsananin mantuwa da ke faruwa a saboda canjawar da kwakwalwa ke yi. Eh, in aka ce dementia kalma ce ta turanci, amma in muka fasa ta za mu gane cewa tana da alaƙa da abubuwa da suka hada da mantuwa, abubuwa na mantuwa sai kuma abubuwa na na ƙasa da ake samu da abubuwan da za ka iya yi yau da gobe kama a misali wanka za ka je ka wanka ka fito amma su sun mamanta yadda ake yi mantuwan na ita ce za ta janyo aika manta yadda ake yin abubuwa hmm. a misali masu irin wannan ciwon su sa kaya ma sun manta sai su ta tukwikwiya kayan in ka ce a ɗaura zani ba za ta iya ɗaurawa ba in ka ce a saka takalmi ta manta yadda ake saka takalmi ko ya manta yadda ake saka takalmi sannan idan abin ya yi nisa shekaru suka kara ni nausawa sai kuma su zo su fara samun abubuwa kamar na da suke yi kamar ba a hayyacinsu ba su sai su canza yawa mm. abubuwan da yake yi da yanzu kaga kamar sababbin abubuwa sun shigo rayuwar shi mm. to amma duk kafin hakan ina so in ɗan yi mana bayani kaɗan akan shi wannan abun farko ma wai menene tsufa shekaru shekaru in suka fara turawa a hankali a hankali abubuwa na rayuwar mutum raguwa suke yi ƙoƙarin shi ya ragu abin da ake cewa aiki zai ragu sannan ita kanta ƙwaƙwalwar girmanta raguwa yake yi in ka kai shekara 25 ka kai kamar fik ɗinka ka kai ƙarshen ƙololin abubuwa wai girman ne yake canzawa ko kuma ingancin yadda take aiki shekaru yana canza girmanta da ingancinta to a hankali da shekaru suna zuwa kuma sai kwakwalwa ta rinka motsewa tana raguwa tana motsewa yanzu in za a duba kwakwalwar dan shekara 25 ba irin kwakwalwar dan shekara 55 ba ce ba kuma irin kwakwalwar dan shekara 85 ba ce a mm. hankali mm. sai ta rinka raguwa tana mm. raguwa to kuma ita kwakwalwa dama ana cewa ba ta son tabo saboda haka koya ta dan motsi din nan wani abin fa ya ragu tana ƙara motsewa wani abin yana raguwa shine abin da yake faruwa da wannan dementia din yawanci tsufan ne shekarun suke kawo motsewa kwakwalwar to kuma a kimiyyance an kawo wasu abubuwa da kamar kamar abubuwan da za su iya kawo wasu abubuwa ne masu hadari da suke sabbaba matsala yawwa hmm. daga cikinsu um, an yi magana akwai wani protein ne haka kamar sinadari hmm. da ake cewa apoe4 hmm. shi dai an kawo shi sosai a cikin abubuwan da suke sabbabawa hmm. sannan uh, wasu abubuwan kuma sun hada da shekaru yawan shekaru shekaru na mikawa akwai uh, yiwuwar samun haka sannan kuma akwai stroke um, ciwon barin jiki da irin su ciwon hawan jini da irin su ciwon mm. sukari da za su iya kawo hakan mm. sannan kuma an ƙara kawo abubuwa na um, yanayin rayuwa kamar rashin mm. yawan motsa jiki da kuma kamar su shan shaye-shaye haka kamar barasa barasa ita ma an kawo ta sosai an alakanta ta da wannan ciwo na dementia to muka fara za mu ga cewa menene kalolin menene yanayin kashe-kashen shi wannan dementia a ciki dai wadda mutane suka fi sani an santa sosai wata in na faɗi sunanta za ka gane kai ma mm, mm. akwai abin da ake cewa alzheimer's alzheimer's disease mm. alzheimer's dementia shine kamar ta ɗauki kaso kamar 65 na dukkanin wannan dementia gaba daya mm. yawancin mutane da suke da wannan matsalar mm. alzheimer's nan ce da su musamman mata mm, su ita alzheimer's din ya take kenan ita alzheimer's din duk dai irin wannan dimension ce in na tashi magana gaba ki daya kusan duk abubuwa iri ɗaya suke kawo amma ina so in dan kawo kashe-kashen ne saboda zai dan taya mu gane yaya abubuwa suke to kamar ita alzheimer's din nan yawanci ta fi faruwa a mata yawanci kuma mutanen da suke samun ta kamar suna haura shekara 65 kuma yawanci zaka ji sun ce akwai dangin dagiro a dangi wani ya taba yi a ce kuma yawancin gadon nan fa mata ne sannan wata wanda yanayin kuma na shi wannan dimension akwai wanda ake cewa vascular wadda ake take da alaka da um, kamar masu hawan jini ko waɗanda suka taɓa samun shanyewa ɓarin jiki su ma suna iya samun wannan vascular din amma su yawanci kuma maza ne suka fi samun kuma yawanci zaka ji an ce suna da hawan jini sai su fara wannan rikirkicewa manta abubuwa yanayi ya canza da komai kashe-kashen dai suna da ɗan yawa amma waɗannan biyun dai ina so mutane su fahimce su sosai an yi hasashe cewa yawanci baƙar fata sun fi samun shi wannan ciwo na dementia dalilan da aka bayar shine yawanci hawan jini ya fi yawa a baƙar fata to kaga in muka koma muka haɗo da wannan da na mm. faɗa maka vascular dementia mm. sai kaga cewa yawanci mutane sun fi baƙaƙen fata yau wato kuma shekaru shekaru na karuwa yanayin faruwar hakan shi ma yana karuwa yawanci an ce kamar an yi hasashe cewa kamar kashi biyar cikin ɗari na tsofaffi da suka kai akalla shekara 65 mm. za su iya samun wannan ciwon amma in suka kai shekara 85 kuma za su kai wurin kashi 30 a cikin 100 na wannan matsalar to kaga shekaru na turawa shi ma yiwuwar abin ya faru shi ma yana ƙara ƙaruwa To likita bari mu tsunduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Abdulaziz Ibrahim ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da ke kan titin ko Shehu Tanimu ne a can Maiduguri. Ya ce da Allah ka mishi bayanin shin me yake kawo da tunkunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Eh abin da ke ka earwax akwai waɗansu irin ruwa da kuma yadda fatan cikin kunnen yake. Eh. Kai ta ruwa ne. bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan waƙin amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri waɗansu suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai wani ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je duk akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan To likita earwax din yana eh, akwai lahanin da yake yi ne a kunne in yayi yawa? Wani lokacin yayi yawa mutum bai ji sosai amma eh, in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala. Eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wax din ko kuma in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita um, earwax din ne? Me wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wax ne to in ka je za a iya cire akwai abin da ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. to na abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko ba bai bai wannan yawan hajiya to ina fatan shi malam abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi to ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba to To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika haraswa. akwai yadda yanayin ɗan adam yake kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai waɗansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai wadansu ma yakan kai wani lokaci ma za ga suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. To likita game wannan wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je ɗin ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum? Akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka shakan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun ɗan adam. ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin su harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage tsananin sa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan eh, abin da ya fi amfani kenan hanya. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan eh. yawanci mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da yawa za ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayaƙin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hancin abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai magani za a iya ba zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar da rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta tsada da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙi ma zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma inda zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yawa ta wannan ya fi amma. to Allah ya sa a dace. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. Babu mai babu da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa